من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين شيخ بدا قراتوني تفسير القرآن من جرمع يا تاويل في معنى تنزيل جل شيخنا عبد الله بن فور ورحمته ممكن أنا سورة البقرة muna shahi na 69 muna akan aya wadda Allah madaukakin sarki ke cewa shahru ramadan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا الحدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون آه muna cikin bayani akai na magana akan azumi da waɗanda an ka wa rangwame da waɗanda an ka ƙarfafa azuma gare su madawacin sarki ya ce shan ramadana watan ramadan ramadan wani kauli an ce suna na daga cikin sunanakin ubangiji wasu ko suka ce an ce mai ramadan da irtimadu fihi min harlil ju'i wal adashi domin abin da ke matsa ma ɗan adam na zahiwa da kishi kuma sana saboda yana ƙone zunubai ina an ka ce an mai ramadan shahar ramadan watan ramadan allazi unzila wanda yake an jissuwa alqur'anu fi ƙur'ani a cikinsa mubtada'un wa habarun aw habarun mahzuf ay tilkal ayyam waɗancan kwanuka aw badarin min siyamin ko ko badarin daga siyam ala hasmi mudahi ay kutiba alaykum siyam siyam shahr ramadan ya zama cewa an wajabta muku azumi azumin watan ramadan wa an nabi sallallahu alaihi wa sallam an samo daga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce unzilat su ibrahim awwala lailatin min ramadana watan ramadan ba ƙur'ani da an kace su a ciki ne ba an jidda littafin annabi ibrahim alaihi farkon dare ga watan ramadan waɗannan littattafa na annabi Ibrahim alaihi salam duka an jidda su da daddare farkon dare na watan Ramadan wa Taurat li sitti madaina min an saukar da at-Taura da kwana shidda da sun ka shuɗe ga Ramadana wal Injil li salata asharata min an jidda Injila da kwana goma sha uku da sun ka shuɗe ga Ramadan wal qur'an li 24 qur'ani an jidda shi ga kwana 24 da suka shuɗe ga watan ramadana wannan ya nuna duk littafin Allah waɗanda an ka bautar da mu da su to cikin watan ramadana an ka jidda su shi ƙur'ani an ji sai cikin watan ramadan amma dunkule gaba aka da shi ga sama ya zama ana ɗebo shi gwargwadon bukata ana kawo mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam unzila jumlatun min al-lawhi ila sama'ina fi ramadan zilula summa munajjaman bi qadar al-haja man azhara da'a yuril ilaja anzalahu bi falihi bi falihi ar-rahman thumma ata wa 'allama ar ya fi taratan ka sautis darsi wa taratan ka sautis mudarris wa taratan yanfusu hu fi ru'i wa taratan ya fi fi hujui ala wato bisa ga wannan qur'ani gaba ɗaya an ji da shi cikin wata ramadana amma an dora ɗebo shi gutsore gutsore aya aya sura sura an kawo ga annabi muhammadu aka tara mana shi cikin shekara 23 to amma duka littattafa gaba ɗai an nuna an ji da su cikin watan ramadan don haka watan ramadan alfarma ta ta kai zakara hul bai dawi imam bai dawo shi ambaci wannan tafi. wa shaharu to shi wata da an kace an ɗebo shi shuhurati daga bayyana wa ramadanu mazdaru ramada shi ramadan mazdani na na ramada na kuna iktaraka ya qulu wa udifa ila sha'r ilayhi shahru an ka ilabta wata zuwa gare waju ila alaman kuma an ka sanya shi alami da an ce ramadan an san kowane wata na wa mun amin sare an kana jiwawa lil alamin dan zama ne alami wal alif wal nun alif da nun da an ka sa ciki an ka ce ramadan da fi domin kunuwa ciki ne me ya har da ju'i daga zahin yunwa wal adashi da kishi ko kuma an sa waɗannan alif da nunu au irtimalu zunubi ko ko don kone laifi wato in bawan Allah na bautar Allah ya raba da ya tsaya duk laifi ne Allah na kone shi ya zan bai da laifi Allah ya kone mu au luquhi ayyamar ramadi ko ko dan wata idan shi azumi da yawa yana abkuwa kwanukan zahi ai alharar zahi harsuma ma naqalu asma ashhur al-lughat al-qadima to duk wannan ya zo lokacin da sun ka ciro sunayen wata na koko sunayen watanni daga luga wadda akademiya wayan zalul qur'anu fihi saukar da qur'ani ciki kana fi lailatul qadari ya zan cikin lailatul qadari min au ko kuma unzila fihi an saukar ciki jumlatun qur'ani duka ila sama'i duniya zuwa ga saman duniya summa nuzila sannan an ka saukar da shi munajjaman tsare ila al-ard zuwa kasa an ka dora zakuwa da shi na jami na jami to shi qur'ani shirya na halun hadiyan min ad-dalalati mai jagora na ga shiriwa daga barin bata linnas ga mutane wa ayatin bayyanatin kuma ayoyi na waɗanda an bayyanannu hatin bayyanannu min alhuda daga shirya ma ya hadi ila alhaqi min alahkam da abin da ke shirewa zuwa gaskiya da hukunce hukunci wa min al-hurqan mimma yabruqu bayna al wal kuma yana daga cikin furqan abin da ke raba tsakanin ƙarya da gaskiya wa man da unhabar hu shahida duk wanda ya halarci halara wanda rai ne ya kai minkum daga cikin ku ash-shahara mansuban ala zarfi wa kaza al-haqu to fala yasum ya azumce shi al-jawabu ai ma shahida duk wanda ya kasance ya ya halarci wata to wale mutum ya ci ma safara fi abin da ya a ciki ufil fa'i isharun bi anna inzal alquran wannan fa'u ta sanar cewa jidda qur'ani fihi sababun akwai dalili ne iktisasi don kebantuwa tai bi wujubi sawmi da wajibcin azumi fihi cikin sa to anan a an ce in wata ya tsaya wanda duk wata ya tsaya ya rayu har wata ya kai ga wata ya azumce shi ko to wai za a kabara muhbirun an ruwaitul baladi idan mai ba da labari ya ba da labari ya ganin gari ya ce gari kaza an ga wata to fa in karuba in garin nan kusana wal hukum wahidu da hukunci gudana kowa da azumi wa in ba'uda in garin ya nisan tafaka zalika hukunci dai gudana ya zaru il hilalu in aka ga wata ru'atan fashiya gani wanda ya watsu to ya jubu sawm azumi yana wajaba ala sa'ir ahli duniya bisa ga mutanen duniya duka hmm. eh in dai an ganai wani an duna fi azumi kamin mutanen da aka wata garin su tawo su ba da labari ta yi za a kowa su ya ga garin su eh to ji kenan waya su da aka fura da mafura wa ilmi ko ya alal hali ai ka'ina min wata ta daga shahara minkum din wa maqulu shahida bi ma'ana hadara mahazuhu ai Bala da ala tawassul wato kowane irin gari na ala tawassul ba ba gari guda ba duk yalwata abin da bisa yalwatuwa wa kaza damiru fi fal sumhu mansuba ala tawassul shi ma damiri da yace fal sumhu to kenan ala zarfiya zarfi yake ba la'anna al-fi'l la ta'adda bi damir zarfi don shi fi'ili bai ta'addiya ga damir zarfi illa bi tawassul sai don yalwatawa fi binazbihi nusiba maqulun bi domin nasabta ta an kawo maqulun bihi nazba wallahu a'lam Allah shi yasa asirin tahiri muna tare da kuwa wa man kana wanda ya zama mai man shahida shahara ga wanda ya halarci wata mari da mai da lahiya wata ya tsaya amma shina da rai amma bai da lahiya au ala safarin ko wata ya tsaya mai an akan hanya waɗanga an toge su waɗanga su ci gaba da cin abinci amma su ƙidaya kwanuka na daban su rama ya ta hukumar na don ka aibutun an shahi shi domin ba bayan an ambace shi ba shekaran jiya mita amini man shahida ya haɗa kowa kenan inda an kyale sai a ci to han matafi han mara lahiya to ba a bagame ba kun ga au ala safari din nan ya nuna a da wata ya tsaya yana kan tahiya to amma cikin rangwamen nan da an ka yi akwai magana wasau ya da safari ga tahiya inda malikin wa abu hanifa a masabin imamu na malik da masabin abu hanifa kwamma mutum ya yi azumi in yana da ƙarfi ita abinci imamman sani guda biyu na duniya wa qala shafi'i al-fitr afdalu imamu shafi'i ya ce ci ya yi. dami ya gani wallahu alam Allah madaukakin sarki cewa wa sun sumu khairul lakum to amma ga shi ga tafsiri kuma imamu shafi'i ya ce a ci ya kai ba ka cewa ai ga doron nassin qur'ani bari ka gwamnati imamu shafi'i kan gwami baka kai ba wallahi muna tare da kuwa Allah ganar da mu to wannan rangwame da an kai an ka ce bayan an ce wa man shaida minku mushara fa su sai an ka ce amma wanda ya zama ran laya ko akan tahiya jama'a rangwame na ko ba rangwame na ba yuridu Allahu bikum al-yusra duk al'amuran ku gaba ne Allah na nuhin sauki gare ku wala yuridu bikum al-usra Allah bai nuhin matsayi gare ku wale za a ba halakumul fidar don haka Allah ya halata muku ci ilmarar a cikin rashin laya wasu da tahiya wale kauna zalika min ma'anar illati ayyuban lil amri bis sawmi domin an yi umarni da azumi a adama alai Allah ya yi haka gare ku wanda tukumilu don ku cika bisa takfifi lil jumhuri wa tashdid li shu'ba ku cika ta kida ai idata saumin ramadana ko nawa na ku cika kida Allah ya yi muku haka wani tukabbirullah don ku girmama Allah ku yi bari. inda kamale ha gunci ta azumi inda al-khuruji gun hita ila salatil idi zuwa sallar idi an yi azumi an kare Allah ya sa kana cikin masu rayuwa a ranar idi ta yi to in ka hato gidanka ka ci gaba da kabbara har masallaci alama hadakum bisa ga abinda Allah shirye ku da shirye ku fi ma'alim dinikum da abubuwan da zama alama ga yi haka ga domin duk abin da kuka ku aje ku girmama Allah ma'ana ku gode mai wal jumalu ilalul lima sabaka jimlolin ga duka dalilai na ga abin da ya gabata ala sabilin lasfi bisa gode bai na lasfi da na shayi wajen ƙa'idar malaman balaga wa qauluhu wala tukumilu illatul amri bi mura'atil iddati wala tukabbiru illatul amri bil qada'i dalili na na umarni da ranku ko bayanin kaifiyati da kuma bayanin hakikanin sa wala allakum tashkuruna illatul tarhisi shi ko shi a dalilin rangwami wa taysir sawqawa wa ma'anar takabir ta'zimullah bil hamd was sana alayhi abinda amma anar takabir wato ta'azimin la girmama Allah da godiya da yabo a kansa wani za udiya bi ala wani tukabbiru Allah ala wakila takbiru yawmil idi kabar ban ranar idi wa ma ya hata min ai wal khabar ai allazi hadakum ilai wannan da Allah ku zuwa gare shi to Allah ka ganar damuwa to ci gaba وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الداعي إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا ليؤمنوا بي لعلهم يرشدون آه. ولما سأل جماعة من الأعراب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقريب ربنا ونناديه أم بعيد ونناديه wasu jama'a daga cikin larabawa ƙauyawa sun tambayi annabi Muhammadu sallallahu alaihi sallamah suka ce ya Muhammadu shin ubangijin mu kusa yake mu kira shi mu gana da shi an bai don ko ne sai yake hun naji mu abin nan hun naji mu kira shi e, in yana kusa to muna so mu asiri in ko ne sai yake to za mu kira shi da murya don ji mu to sai Allah ya jidda aya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka karanta musu yace wa idza sa'alaka ibadi anni idan bayina sun ka tambaye ka daga ran to fa inni qarib fada musu kusa nake minhum gare su bi ilmi da sani na wa ahbirhum ba su labari da zalika wajibu da awata da ina amsa addu'an mai kira idza da ani da kira ana laktu zan samar da shi ma sa'ala wata qarirul lil qurbi wannan tabbatarwa na kusanta wa wa'adun bil ijabati kuma alƙawali na da amsa kiran wanda ya kira Allah falle yastajibu li su nemi karbawa addu'a su garan in sun yi du'a'i kira na bi da'ati kama ujibun kamar da nake amsa musu iza da auni in sun kira ni Le muhimmatin ga abubuwan su muhimmai aw du'a bi ma'ana da'ati wato in sun kai da'a to za amsa da'a su wal ijabatu bi ma'ana sawab shi ko ijaba yana da ma'anar sakamako qala alaihi salam ma ala al-ardi rajulun muslimin yad'u bi da'awati illa atahu Allahu iyyaha aw kaffa anhu min sharri mislaha ma lam yad'u bi ismin aw qadiyatar rahim wato annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanar da mu magana da ba ta tashi babu akan ƙasa wani namiji wanda an musulmi sharadi ya zama musulmi ya da'u bi da'awatin wanda ke addu'a da addu'a illa atahu Allahu iya sai Allah ya abin da ya roka aw kaffa anhu min sharrin misla ko kuma abin da ya roka ba a bashi ba amma an yi an yi gaba da abin inda yake alkhairi gare akwai wani sharri da zai taso mai dalilin roƙon da yawa Allah sai aka kare wannan sharri bai so ba jama'a muna tare da kuwa in ka roƙi Allah ka ga abin da ka roƙi Allah bai baka ba to ka ka ɗauki Allah ya hana ma don Allah bai son ka Allah ya baka baka labari akwai wani abu na nan kila da ka zai na amma sai Allah ya kare mashi ko kuma wani abu na nan ta kila zai da duk abin da aga ka Allah ya kare shi ko za ka sa hada cikin wata warada sai Allah ya kare to don haka ashe kenan Allah ya amsa maka malam ya da'u bi ismi amma ba tuka bai roƙo da sabon Allah ba au ƙarya ta rami ko ka zumunta yace ya Allah tsakanina da wani zumunta da gare mu Allah ka kawo abin da sa ta kati to inda wannan yayi Allah bai amsa Allah bai shiga cikin kaza zumunta Allah sauƙaƙe ko eh ban ji ba eh yayi addu'a Allah ya ba sa'a kaza na saba ma Allah baka san laifi ba eh, to intaha to a saurara ga wata babban magana wa rubbama ukhira da'awatul mu'mini li yasma'a sautahu da yawa mutum ka roƙon Allah Allah bani Allah bani yana ta daga murya yana sai ka san wani ma in ka yana addu'a shi kama ko to amma sai Allah ya kyale shi don mi Allah abai bashi ba baki ne Allah ka so Allah bai so bai roƙo ne sai a hana mai don shi tai Allah na jin daɗin magana ta mun gane ko liyasma sautahu fi tadaru'i wa yuksuru sawabahu kuma ya yautar da ladatai wa rubama ajjala da yawa Allah ya gaggauta ijabatan amsawa man la yuhibbu wanda bai so li'annahu yabghudu sautahu don Allah bai so murya da yawa wanda ya roki Allah ya ce Allah ka bani sai Allah ya ce a bashi sai ba eh, musu magana ce Allah bai so sai eh, dai kawo bai baki ne to don haka wato kullun a wajen addu'a Allah ya karɓa hanya duta ko dai mutum makiyan Allah na don haka da ya roƙa Allah na amsa don magana ta Allah bai sonta wani shi kuma na Allah na iya roƙa Allah bai bahe maza don magana ta ya son shi yi da yawa Allah ya haka to Allah ya ganar da mu yanzu abin da ke na a bisa gare mu ta bakin wani mallam ya ce kun ala hazari hmm. kowa ya zan akan sauna Allah taimake mu wani yi minubi su yi da imani da ni ya dumu alal imani su dawama akan imani la'allahu Allah mu duna idan sun dawama akan imani hakika Allah zai shirye su ya ta za su shiryu Allah ka shirye mu to ci gaba أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون جوجا نعم أهل لكم ليلة الصيام الرفس إلى نسائكم wannan آية tana karantar da mu hukumce hukumce mahu huzurhi cikin matsala azumi waɗanda kuma duk wani baligi mai azumi yana da bukata da su ba shi iya azumi ya inganta in bai san su ba Allah ya halatta Allah ya halatta lakum gare ku lailata siyami daren azumi arrabsu saduwa al-ifda'u saduwa ila nisa'ikum zuwa ga matanku bil jima'i da jima'i nazala wagga aya taji da nashan don shahiwa lima kana fi sadar islami ga abin da zama farkon musulunci sai wannan aya ta jida domin shahi wannan min taharimihi na haramta haduwa da iyali wa harimar al-akli da haramcin ci wa shurbi da sha ba'da al-isha bayan isha ya awon nomi koko bayan bacci wato bayan an farlanta muna azumin ramadan kuma an gwada muna lokacin da muke buɗe baki da lokacin da muke tsoho to amma akwai wani hukunci wanda yake yana ya zama alaƙa kai a wannan hali idan mutum ya rashin arzikin ya buɗe baki yana buɗe baki ya gama ko da bai sallaci isha'i ba bacci ya ɗauke shi to shi kan ya gama ko cin abinci sai gobe haka nan in ya yi buɗe baki yana cikin cin abincinsa da dare ya zo sallar isha'i in an ka dawo da an yi bacci to ba magana cin abinci ba magana iyali sai kuma gobe zama da haka ko dai a yi bacci gaba na isha'i babu magana cin abinci ko ko da ayi sallar isha'i kuma sai sai gobe wannan shine hukunci wanda an ka aji to ba an ce a lailata siyamin ramsu ba to menene ramsu war ramsu kinatun an jima'i kinaya ce ga haduwa da iyali li'annahu la yakadu yahalu min min rafsi don bai kusanta ya yohinta daga rabsu ba huwa al-ifsahu eh, yuma yukanni anhu wa udiya bi ila litadammuhi ma'ana al-ibda'i wa isaihi huna litaqabihi martakabu yasa anka anka anka ambace shi rabsu domin abin da an rabsu ga kayan larabci abin da bai da kyau sabon Allah to tunda ana yi ne bisa ga zai ja mutum ya kai shi ga abin da zai saba Allah sai aka ce an kira shi rabsu amma ba shi ne rabsun ba don haka ifza shi ake kira rabsu don haka an ka bayyana bima yukanna anhu udiya bi'ila ya tadammunihi ma'anar ibla'i don ya haɗa ma'ana ta ibla'in saduwa wa isarihi huna amma zaɓin rabsunan litaqabihi martakabu don muna abin sun kawo wani zalika sammahu khiyanatan da wani don haka an ka ambace shi ya za wa ƙamin ba abin iya kuka sashen su sai a ce mai yana to su matan nan naku kunna libasun lakum su wasu tura na gari ku wa antum libasun lahunna kuma su tura na gari su muna tare kun ga sai aka yi amfani da tajbihi amma babu ada kunna kalibatu lakum wa antum kalibatu lakum ku kamar sutura ne gare su ma kamar sutura na gare ku kinayatun wannan kinaya ta an ta'alu qihma da gurguma juna aw kull kullum huma ila sahibi ko kowa zai bukatu zuwa ga abucinsa wasatarhi da ruhewa junansu istinahun yubayyana sababul ihlali wannan istinafi na wanda yake bayyana sababban abin nan dalilin ihlal ko qillatu sabab shine karamcin hankuri an hunna wasu ubatu istinabihin kuma da, da wahalat nisanta junan su li kasaratil mukhalada don mukhalada ta abin nan sa da yawa to gashi an hana muku amma kuma a ah, yanzu gashi Allah ya halatta misa Allah ya halitta alim Allah annakum kuntum taqtanuna ba shi sai an kace musu an kace mai hiyana ba shi an magana dai can yace wali zalika samma hiyanatan alim Allah Allah ya san annakum kuntum taqtanuna ku kun kuna ha'inta takununa kuna ha'inta anfusakum kanunku mina na bil jima'i lailata siyami da yin jima'i daren azumi alhali an hana to dalilin da wannan aya waqa'a zalika li umar ibn khattab wannan ya auku ga umar dan khattabi hina samira inda nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya hira gun manzon Allah sai na umar a lokacin azumi ya zo inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi abin nan sun yi labarin dare sun yi hira wara ja'a sai koma gida bayan ya ta da manzo sallallahu alaihi wasallam ya abin nan ban ya bata dare dare ya mai can sai ya koma sai ya samu imar aka hu mata ta yi kanna mata ya bacci shi sai na umar fa'ara da ha sai murade ta mun fahimta ko faƙarar ta ce ƙannintu ya kai abokin manzon Allah na hoi bacci sai ya an yi bacci kuma ita gare ta daɗa sai gobe ba zan na an ha ta'atalu ku gyara shi eh. ta a sai ya zaton ita matar wato tana kawo illa na ba gaskiya bane ha sai zo mata Falon ma azbaha lokacin sa ya ta waye ga da'ilan nabi sallallahu alaihi wasallam wa zara Umar dan haɗari ya samu ko ita inda manzo Allah sa ya kawo hamzari ne. muna tare da kuwa المؤمن wal munafiqu yattabi al-uyub lokacin da zo inda manzo Allah ka amsar ne fa qala lahu nabi sallallahu alaihi wasallama lam takun khaliqan bi zalika ya umar ba sai ka ce komi ba ga dabi'a karsonka ka da Allah wannan bai dace da kai ba na tabbatar da kai da ganganci ba umar dan haddadi muna tare da kuwa sai na umar sai jiki ne kwanta to wannan karkashin wannan abin nan da ya faru sai na umar suka ni islam suna hukumce hukumce da yawa tsakanin miji da mata ga abu karkashinka amma ka zo can kana nema ne nesa ta kawo mai hanzari amma fa zanna annaha ta'atalu don haka kistan mata ba karmata ba yanzu wanda ka sg bai magagin kwana ka sg kashan gadau ya ce ma'aina ya bacci yanzu wanda ya bacci ya tashi ba da dogon lokaci ba yana daidai da wanda bai bacci ba to kun ga yan kun kula da ka'idar addini yanzu a mutum da iyalansa idan mutum da iyalansa gidansa ɗakin matarsa ko ɗaki ne idan yana mai hali ya ɗauka kila ko irin 'yan abin nan miliyan goma ko miliyan ishirin ya aji ya to dubi inda suka bai kasu ba ya ce mata ta bashi abi ne ta ce ba ta ɗauka ba ce billahi lazi la ilaha illa hu kike ɗauke su ta ce ban ɗauka ba wallahi an kai bida an kai bida can sai gasu bai ka fara ha Allah bai ka fara eh ya gara su ashe shi ya yi ajiya doguwa na bai kawara tana yi ne inda kayan mijina ni ka ce wa a aizan da gairihi kuma irin wannan ya abu ga wani umar sai Allah ya ce fa taba alaikum har Allah ya dawo da ku da tawbatu kun ya karbi tuba ku wa afa ankum kuma ya yahe mu nan sahabban manzo Allah sun kai kowa yanzu sahabin manzo Allah eh lahi yau in Allah ya yahe mai yana sani to kai kowa da kalalabi a to ko kalalabi lalabi na haka ba ka kusa an yahe ma ko ba yahe ma ba ka sani ko da lahi da kana lahira ka shiga wuta anan amin maka Allah ya sha ya zunuba kullai kun an kun gabarin ku to fal'ana yanzu kam idan uhilla lakum an halata muku bashuruhunna jami'uhunna ku haɗu su وفيه دليل على جواز النفس السنة بالقرآن نان شيء دليل cewa nassin sunna ta manzon Allah wannan shi a sunna tana iya shahi qur'ani fa sallallahu alaihi wasallam zalika ya umar wa taba alaikum na'am wa ma ittisalul basharati bil basharati min ghairi jima'i. muna tare da kuwa amma idan mutum ga azumi ya rungumi iyalansa kila sun kai kaukawa sun ka haɗa jiki sun ka yi murje-murje sun ka yi kawkawa min gari jima'in ba da saduwa ba fi na har ramadan ga watan ramadan da rana fa makaruhu wannan makaruhi na amma da sharadi in ulima salamata in ya san ana gama lahiya lau eh <laughs> wa illa in ko ya san ba gama lahiya haruma muna tare da kuwa akwai bukata ga mai azumi san waɗanga dokoki ko bai kamata wabta guma ka taba Allahu lakum kai ku zo ga iyali ku nemi abin da Allah ya wajabta muku udulubu ai aba min aljima'i ya halatta gare ku na jima'i aw qaddara ku ku qaddara shi min alwal na wa azbatu ya tabbatar da shi fi lawai cikin lawal mahuzu wal ma'ana annal mubashara lalle annal mubashir walle mai mubashara da iyali Yan yambagi an yakuna al alwalad wanda zai yi mubashara da iyalansa ya kamata abin da agarali ne neman ɗa la mujarradul wada'i ba ta ka dai ba wa fihi nahyun anil azumi. nan ce an yi hani gaba da azalu fil haraidi ga yaya banda bayi jama'a muna tare da kuwa in dai ya zama Allah ya ce fal'ana ba shi ruhun na wabta guma ka taɓa lahu lakum to arme ba don shawa aka yi ne ba sannan ya aure iyali in za a saruwa da iyali ba don shawa za a yi kawai ba don neman ɗa wanda bai son a haihuwa mai Allah suke iya mutane shi da daka wakila irtagu fil qur'ani ma ubiha lakum fihi ko kuma ga wani kauli an ce ku nema cikin qur'ani abinda an ka halatta muku cikin sa wa umurtum bi an ka umurce ku shi muna tare da kuwa wa kulu ku ci wa sharabu ku sha Allah ya kullu dare duk hatta ya tabayyana sai ya bayyana ya saru ya bayyana alhaidul abyadu farin zare من الخير الأسود دقا بكين زري من الفجر نا الهجري لكم واتو كربا دريدا كيتو الهجري وهو أول ما يبدو شير ورقو أبنك يبينا من بيان النهار نحس كرانا كالحيئي كمزريك الممدود وانا أنك ميكا ميكا to shi kuma min al-hayd al-aswad min al-fajr as-sadiq bayanu lil-hayd al-abyad shine bayani abin nan shine bayani ga zare wanda a fari wa bayanul aswad mahzufun shi bayanin bakin zare an shahe shi ay min al-layli ne daga dare li dilalati haza alai domin wannan min al-fajr ya gudu dare wato anan wanda ke sahur yana ta sahur yana ta sahur yana ta sahur aka ce mai ar alfijir ya keto to in ya zub da abin da aka hannu ne da wanda a cikin baki ne kurkur baki ne a kan hurɗi ne ya yi ba mai cewa sai yaran azumi wanda ce ba mai cewa sai yaran ka azumi illa jahil muna tare da kuwa ban ji ba a <laughs> wala abdullahi kana hudi kana dukawa hmm. a wannan jahilci na abinda an ka ce wanda ka azumi wanda ka wanda ka sahur na abin nan sahur matuƙa yana cikin saura cikin sahur alhijir ya keto to zai aje wanda aga hannu ne zai kurkura a cikin bakinsa duk abin da ci baya babu komi amma da cewa alhijir ya keto to kada ya ƙara ci ko da ya samu 'yan mintuka da keto shi bai sani ba da ce mai ya keto to sai ya bari azumi lillahi alwaki wa naz'u makulin aw mashrubin aw farjin tulu a fajri haka mai mutasar ya ce aya gata sai kana can kana hauka kai Allah ya sauƙaƙe eh eh kuma ladan ya san lokaci eh eh da ya fara ya ƙari to mu zo mu yana da jamaka kenan Hmm. wa bi zalika haraja an babil isti'arati ila babil tamthili don haka sun yi daga babil isti'ara sun koma zuwa babil tamthili shubbiha ma an kamantar da abin da ke bayyana min albayali na fari wa ma yamtaddu ma'ahu da abin da ke miƙewa tare da shi min algabashi na duhu gabshi ba kabsi ba bi haye ɗaya ni da silallai guda biyu abu ya zuwa aswad baki da hori simti a cikin miƙuwa wa min al'ula lil ibtida al gaya wa thaniya li tab'idi da anna ma yabdu ba'd al fajr domin abin da yake bayana sakin alfijiri aulil bayani wa fi tajawuz al mubasharati ila subhi halatin mubashara da wannan hasu bahin dilalatun ala jawazil isbahi bil janabati muna tare da kuwa cewa ci ko sha ko saduwa da iyali ila hailil abrali ba an ci hasu bahin ba to wannan ya halattar da a waya swahiya janaba daga jikin mutum bai wanka ba ala jawazil isbahi bil janabati sa'iman muna tare da kuwa babu komi ga mai azumi don yawa ya sahiya da wankan janar bai yi ba duk wannan magana ta haito cikin nasin na ƙura'ani ayyuhal musulmuna ya ku musulmi sun ma'atin musiyama sannan kuma ku cika azumi min alfajari daga ullu alfijir ila layl zuwa dare bi an yanu siyam qabla al-fajr mutun shi niyya azumi gaban al-fajr shi keto ba aniyar azumi bayan al-fajr ya keto wannan hususiya ta ta ma'aiki annabi sallallahu alaihi wasallama ya waye sahiya ya ta samma kohar iyali ne ɗaya daga cikin iyalinsa amma riwayar muslim tana cewa sai da aisha ce ya zo ya ce hal inda kum shai faƙalar la suwa ya ta waye ko akwai abin kari akwai wani abubuwan ko in dan samu mu karya suka ce babu komiya manzon Allah ya ce ni inni izan sa'imun in ku babu abin da za a karya sai ya wuce da azumi a ban da kai alaran ba da kai ba da ba da kuwan kai karatu bashin jiya sha da ba ku harshe mu duk wanda ya halarci karatun musulun jiya wagga magana ma an yi mata hilla-hilla gaba dai to ku tambaya sun ka sai mu sai karatu kai ka ta jiya sai ka musu bayani sai ah, an kai wanga jiya ba a wayo safiya da rana ainihi azumi da daddare a kwana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man lan ta siyam qabla al-fajr fala siya la duk wanda bai kwanda ne azumi gabanin ajin ciki to babu ko azumi gari shi amma maluma sun saba ramadana ana niyya ta duka a yi niyya ta gaba ɗaya shi ke ba a koma niyya malikiya sun ci awo da hanafiya sun ci awo amma akwai ƙauli biyu wurin shafi'iya da ahmad da ahmad da imam ahmad amma su kuma gun malikiya in wani abu ya yi mai roci eh, to kullum za a yi niyya. muna tare da kuwa hmm, Allah ganar da mu mu ta yi ko haila ko jila hmm, ko ta yi wala budda min ta'ayinin ba makawa ga ayyanawa wala juzu ne ta saumi mutlakan ba shi isa niyya azumi mutlakan khilafan li abi hanifata wa tujzu fi ramadan yatun wahida fi awwalihi khilafan li shafi'i wa ahmad shi ga magana ko abin da zo karatu dai bai sabawa kun gara manta da wannan ya magana Allah shiga ran da ku ila layl aw duhulihi bi ghurubi shams ko kuma eh wani ni ya azumi ba ta inganta mutlakan ya yi niyyar azumi mutlaƙan an ta ƙayi amma khilafan da abi hanifa ya ce yana yiwa wasu jizu ufi ramadanin yatin wahida niyya guda ta isa ga wata ramadan an ga wata ka yi niyya azumi shi kenan fi awwali kullun in ka taya da azumi ne can da kai ta warko ta isa ramadana ka yi niyya wannan shi a fahimta imamu na maliki shi a fahimta imamu abu hanifa amma khilafan li shafi'i wa ahmad imamu shafi'i ya ce in kai na farko yi niyya gobe ka yi niyya jibi ka yi niyya haka jera talatin ba ɗaya ko talatin. haka ne imamu ahmad bin hanbal ya ce ha kullum sai ne dole ya sauki ya wurata ya sauki eh. to su inda inda yake abin nan ta bu iya yanki su malikiya ila layli ay dukhulihi shiga ta bi gurubi shams wa sunnatu to kuma ku bari ku jiya abinda as-sunna ta ajilul fitri idan an kace rana ta faɗi abinda as-sunna ayi maza a buɗe baki wa hiru su da jinkirin sahur kada a ci abinci da dare yana sa rauni ga azumi a bari sai lokaci ya yi ƙasa sana a ci to in ya zan haka na ina na mai abin nan mai ci abinci da sha biyu ce shike ne ya sahur a'a in su bayan sai ka haka ko ruwa na ka tsaga ya zan ka abin nan mun gane wannan ko bayanul akhir waqti sawmi wannan bayanin na karshen lokacin azumi wa ikhrajul layli hidda dare yanfi ya kore sawmul wasal azumin sadi ba sadi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala tubashiruhunna kakku hadu da matan ku kuna mubashara da suwa aina sa'ukum matan ku no bi ku da sumbunta fil masajid a cikin masallatai au ha ko mai masallati. wa antum hali kuna dukuhi mu da kuna bi ne til itikafi ne itikafi idan mutum na itikafi babu magana iyali muna tare da kuwa akifuna fil masajid muta'alliqun bi akifuna wannan nahayun hanina na liman kana ya wanda ya san shi na hita huwa mota kibin shi na da itikafi wai jami'u imratu sai ya jima'i da matarsa wa da dawo an zauna haka sai an kace ka a saki me itikafi huwa shi ne zama fil masjid masallaci bi kasu ruhu inda mali itikafi go imamu na mali wa abi hanifa da abi hanifa yawmu wala yasan dare da wuni domin gun su ba a yin itikafin sai da azumi to ya an ce wuni to a kenan yankin da aka ɗauka azumi ya shigo amma ya an ce dare da wuni ka shiga lokacin da alfijir zai tuwa ka yi sahur ɗinka abin nan ka yi sallah ba nan rana ta faɗan ma nan ka sha ruwa masalaci ka kwashi ka gida ka yi itikafi na kwana guda li'anna sauma indahuma don azumi gun imamu na maliki da shafi'i da da abu hanifa sharɗun lahu shar'i na gare ya khilafi shafi'i sabanin imamu shafi'i imamu shafi'i yace kana iya wuni cikin masallaci kai take take don shi itikafi ba sai da azumi ba muna tare da kuwa wato kullun wanda ka so ya kawo rigima da ya san wasu a da an yi ta rigima da shi to tun da bai sani ba wannan sai abin da ya sani shi za a rigima da shi eh, an huta da shi wani za ƙala don haka imamu abu imamu shafi'i ya ce aƙallu hula hazatan kuna zaune da mutane na a ce ina kai ka ce zanna masallacin itikafi sai ka tayi awa guda ka hito ka dawo lahiya wa ka ce ai na hito na kare lahazatan ma sai aƙallu na shi gun imamu na maliku aƙallu hu yawmu walidatu gun imamu shafi'i lahaza harara guda wa karja asharu hadisi ya zo shari'a ta zo fi hadisi umaru bi taqdirihi yawman da kaddara shi yuni wala da dare fa kana qallu ya zan shine mai karancin sa haka hadisi ya zo wa jaa fi ilu nabi sallallahu alaihi wasallam bi asharatin aikin manzon Allah ya itikafi kwana goma fa kana al mustahabu fi sai zan an so akon goma jama'a muna tare da kuwa ya eh, to ku duba yanzu manyan malaman ga limaman duniya wajen ilimi limami na farko imamu abu hanifa limami na biyu imamu maliki limami na uku imamu shafi'i limamin su na karshe cikin waɗannan guda hudu imamu ahmad na hanbal ya karamin su to ku duba da limamin farko da limami mai biyu sun ce abinda aka karamcin litikafi kwana da wuni limamin da ka biyu su ya ce abinda aka karamci harara guda muna tare da kuwa to amma sai gashi da shi imamu abu hanifa da imamu malik sun yi amfani da hadisin sai na umar wanda ke karamci na yi abin nan kwana da wuni sannan abin da an kai su mahi yawa na kwana goma to sai ga imamu shafi ya ce ana iya yi ne harara guda muƙaddar harara guda tana ita ya eh, ce lahza minti dai to amma mu kaddara awa daya to baka isa ka ce ina dogara ba zuwa abubuwa gar sun ka eh ban inda yana nan eh baka zaka ce bai da hujja ba don kai kana ka ce bai da hujja duniya ta da yana da hujja in ka jingina gare an ka ce wacce an ka ce ce kuwa ja zai to kai na nan tsugunna kana je ka tawo abin da hujja don ɗaya rashin kunya eh to Allah so eh shirme na su kai shirme na su kai shirme na su kai ko da aka wani akwai wani zuwa zakwa duniya ba eh? wato duba ko ka'ida ta abin da shahi shari'a akwai hukuncin hukuncen da ba a bayyuwa sai dai mai karatu iya kai gare a yi bayani amma ba a watsa su don in kai yi haka nan wani zai samu gwami ki da ko kotu an kaji ana shari'a alƙalina shari'a yana iya mai tsaye kuma alƙali ya komi da shi amma aka ce wofa ɗin sai ka kawo amma shari'a ne yanzu nan ɗazu karatun da aka yi nan an karanta zakaki aka yi bayani mutane suka ɗora mamaki ni ko ni ɗora ina mamakin su eh, eh to to ka gani ni yake cewa idan idan idan yaro yana yana da gado misali kila uwa ta mutu an ka raba gado an ka bashi uba ne ya zo ga talaka ya an ka bashi abin nan yaro nan yana halaka an ka ce alƙali kai bashi a bashi ga amini ya tsare mai shi ga uba ne Eh, eh. dun na uban na to kai ko da ɗanka da kai dun na shari'a hudu ba sai karatu mutai mutai mai karatu wabil ayati dalilu ala anna al-itikaf wannan aya ita ce hujja bisa ta itikafi la yakunu illa fil masjid wa antu akifuna fil masjidi ko fil masajidi ko fil masajidi eh, wannan ya nuna litikafi ba illa fi masjidi wala ya kasu bi masjidin duna masjidin kuma ba a ce masallaci kaza aka yi banda kaza ba a eh, amma fuka sun ce in juma'a na kan ma cikin itikafi ya ayyana ta masallacin juma'a ah, amma in kai wani masallaci babu komi wanda ba na juma'a ba sai dai ranar juma'a kai kuma ka zuwa juma'a in ko kai to ya ɓaci sannan baka ta juma'a baka kai ku na hutta eh, to ka kaza a yi in su gane ni ya jama'a mana tare da kuwa to mu zo karatu hmm. ina muke wa annal wada ya harum fi in mutum na cikin itikabi taki iyali ya haramta ba a takin iyali waya basiru ko waya basiru kuma in an taka yana bata itikafi itikafu ya baci an take iyali li'anna naha yujibul fasad domin hanin gar an kace ka ayi to in an ka ya wajabta da batan itikafi illa fi masa sanahu dalilu sai abinda dalilin tuzge ya toge muna tare ko hmm. wa man nazara itikaban duk wanda alwashin itikafi na sharin wata bi ainihi da zatin sa lazima hu mutawali ya lazimce ce shi jere in dai kace zaka yi itikafi na wata guda to sai ka shirya mu azumin wata guda kai jere wa in akalla in yan nakasa bi yawmin da yini ba ma fa ya bi abin da kumce ni wai wanga hukunci kala hu ahmad imamu ahmad ke hodo ga magana eh, eh. Ah, a'a to ba kalahu ba in kalla bi yawmin qada ma fata in yanna kasa da wuni sai shi biya abin da kurce mishi wa qala ahmadu yalzumuhu istisna ya lanci shawarawa eh wanga da ya kare sai kuma kuma harko hukunci ya tsauri walau ba shara imra'atahu fi ma dun farji, da mutum na cikin itikabi sai ya rungumi iyalinsa ya ba ta ita amma bai kai ga saruwa da ita ba muna tare da kuwa ba badala itikafu itikafi ne a baci anzala aula ya inzali ko bai bayan da malikun wa abi khalifa khilafan shafi'i wa ahmad Allah ya ji maza fi al inzali amma a cikin rashin inzali wala ya karji min mutaki mai litikafi bai ta daga wurin litikafin sa illa li hajji insani sai don bukatar dan adam dan adam na da bukata ko bai da yana ta don gusul janaba da wankan janaba tilkal ahkamul maskura wadancan hukunci hukunci da kun ga jama'a mututun daga farko zakkuwa nan wa jami'il muharramat abubuwan da anka ce an haramta hududullah iyakokin Allah hadda hali ibadi Allah ya iyakance daga bayi ne ya kifu inda hadon su tsaya nan ka su tsallaka yawo la ta karabuwa ka su kusance ta abu lagu min la ta ata duha ba a ce ka su tsallaka ba al-mu'abbar bihi fi ayatul ukhra wanda an kai ibarar shi da ayata ta daban li'anna haz li'anna hazihi fil manahi wa tilka fil awamil domin wannan a cikin hani shi ko wannan a cikin umarni la hadisi in inna Allah maharimahu ko ba shi na ba wato abin da ake ce mahoromin ubangiji abin da Allah haramta wa marrata'a duk wanda ya kiwo haulal hima gehen hurmi shi ko an ya kafi yayi kusa fada ciki kazalika kama bayyana lakum ma zukira kama yadda an ka bayyana muku abin da an ka ambato baya yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi Allah yana babbayana da ayoyi ga mutane la Allahum yattaquna maharimahu ko yayi su kiyayi abubuwan da Allah haramta Allah ka ba mu iko abin nan tsaya to la takulu ku ci gaba Thank you.

amin sannan yau da ba kada a manta da zarfin halin masare kamar yadda an ka a masallacin goyirawa ranar juma'a kuma kada a manta da karatun ya rasuwa da yana wanda a shafuwa man littafi da ake gabatarwa a masallacin islamiyya a kan jihadi